وعلى آله ومن واستنفق أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أدلتهم أيضا آه، قوله صلى الله عليه وسلم daga cikin dalilan yan murji'a akwai maganan manzo sallallahu alaihi wasallam ah, fi ma yarwi an rabbi annahu qala daga cikin abin da ya rubuto daga ubangiji da lalle ya ce yabna adam ya kai dan adam ah, innaka law ataitani bi qurab al ardi khataya dai kai da zaka zo mun da cikin kasa na kurakurai thumma lakitani la tushrik bi shay'in billahi shay'a sannan sai ka zo mun baka hada Allah da kowa ba la ataituka bi qurabiha masra to da na zo ma da cikin kasa na gafara sanar da musulun musulun ya eh, to sai to wannan ya nuna cewa sabon Allah baya cutarwa inda da imani inda ka zo ma Allah da cikin kasa na kurakurai ba kai shirka ba Allah zai zo ma da cikin kasa na gafara ومن عدلته أيضا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المشهور daga cikin dalilan su ‘yan burji'awa akwai hadisin mu'azu bin jabal radiyallahu anhu wanda ya shahara tadri ma haqqullahi 'ala al-ibad shin ko ka san menene haƙƙin Allah ga bayinsa ma ibadi ko ka san menene haƙƙin bayi akan Allah ala Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa ne suka fi sani ala haqqullahi 'ala al-ibad yake haƙƙin Allah ga bayinsa shine su bauta masa la yushriku shay'a haɗa shi da komai haqqul ibadi haƙƙin bayi akan Allah la yu'azzibu man la shay'a kada yayi azaba ga wanda bai haɗa shi da komai ba masakuwa da adilla allati aka wanda an ce kada yayi azaba ga wanda bai hada shi da koyo shi da wajen dilala idan mutum bai shirka da Allah ba Allah ba zai mishi azaba ba to sun kama hujja da waɗannan nusus din guda biyu da wasu nusus kamar yadda muka yi bayani sannan sun koro fashin dalilai allati tunafidu hadha al-qawl Wa'yanda suke gitta ma wannan magana din wa huwa hujjatun alaihim wannan wanda hujja ne akan su ya lahum ba hujja ne mai goyon bayan su ba wa minha ala sabili misal al has daga ciki akan hanya na misali ba wai iyakar cewa ba Allahu sallallahu alaihi wasallam fi ahadith shafa'at annabi sallallahu alaihi wasallam magana sallallahu a cikin hadisin ceto na manzo sallallahu alaihi wasallam akwamin fa eh, yakhrujuhum Allahu min an-nar wato fi ahadith shafa'at annabi fi akwamin game da hadisan ceton manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin wasu mutane annabi zai ceci wasu mutane fa yukhrijuhum minan nar ya fitar da su daga wuta kala ya bukaci kalbi kalbi gaba har ya zama to ko kwayan zarra da zai wanzu a cikin zuciyarsa ba au barra birra eh, ko kwayan alkama ko kwayan sha'ir na imani fihi fa rasulullah azza wa jalla a ciki wai a cikin hadisin sai Allah ta'ala ya ce shafa'atu shafa'atul malaika mala'iku sun yi ceto wa shaffa annabawa ma sun yi ceto wa almu'minun mu'minai sun yi ceto illa arhamur rahimin babu wanda ya rage face arhamur rahimin Allah mafi rahama masu rahama wa yuqbadu qabdatan wato sai Allah ya damki wani jam'a ya jiki wani jim'a na wuta nam fa yukhruju min hadha qauman lam ya'malu khairan sai ya fitar da wasu mutane daga cikin wuta wanda ko kaɗan ba su aikata aikin alkhairi ba na'am kada kuma man alhalin mutanen sun koma kawai sun yi bakin kirin ayyulki fil inari fi afwal jahannam sai jefa su a cikin wuta wato a cikin wani rafi a bakin aljanna ay qal lahu narul haya ana kiran wannan wannan ainihin abin nan bakin rafi na naharul haya sunan shi kenan naharul haya sai a fitar da su kamar yadda kwaya ke fitowa daga ainihin wato ruwa wanda ainihin rigawa ya kwasa a gani yadda kwayan hatsi ke fitowa a cikin ruwa wanda rigawa ya kwaso ila an kala sallallahu sallam wasallam har annabi ya cewa kan ulu fi riqabihi alkawashi sai su fito kamar lu'ulu'u wanda a wuyansa akwai ainihin zobe zobuka ya arifu ma aljanna wanda ƴan aljanna za su iya gane su utaqaullah wato yantattun Allah allazina adkhalahum Allah janna bi ghairi amal yantattun Allah wanda Allah ya shigar da su aljanna ba tare da aikin da suka aikata ba wala khair qaddamu wa'annan wato sun shiga aljanna ba tare da wani alkhairi da suka gabatar da shi ba babu wani aiki da suka aikata babu wani alkhairi suka gabatar to anan sai kaga ƴan murji'a suka ba hujja da wannan hadisin akan cewa sabon Allah baya cutarwa inda akwai imani istadallu bi hadha alhadith bi irja'i sun kama hujja da wannan hadisin akan irja'in su ai ala anna al'amal la yadkhulu fi musamma al-iman akan cewa lalle aiki <clears throat> baya shiga cikin abin da ake kira imani walakin kaifa qawlu amma yaya su la tadur ma al iman ma Safan Allah baya cutarwa inda imani kama la tanfa'u al kufri da'a kamar yadda da'a ba shi da amfani da kafirci al hadhihi al ma'siya allati dakhalu bi sawbiha an adrakum an qabla shin wannan sabo wanda suka shiga wuta domin da ta cutar da su kuma cutar da su ba ga sun shiga wuta ba sun shiga wuta sun dade har sun kone a cikin wuta sun zama to kamar gawayi sai da aka dauke su aka wanke su a cikin naharul haya sa'annan suka dawo daidai misali to za a ce ana wajen ba su cutu ba an ce kowa ya ci zomo ya ci gudu ko kafin su shiga aljanna sai da aka aka kona su aka azabtar da su sa'annan sai imanin su ya fitar da su to amma sai suka ce wai saban Allah ba ba ce kaga to wannan hadisin ya kitta ma ainihin hujjojin da suka kawo sannan wancan hadisin na na Mu'az da ke cewa ya kai Mu'az shin ka haƙƙin Allah akan bayinsa da kuma haƙƙin bayi akan Allah inda yake cewa haƙƙin bayi akan Allah shine kada ya azabtar da wanda ba su shirka da shi ba nan ana nufin kara azabtar da kwata-kwata ko kuma ana nufin al'amarinsa na wajen Allah kaga cewa kada ya azabtar da wanda bai shirka da shi nan ba sun fi kama wuja da wannan cewa kwata-kwata in dai mutum bai yi shirka da Allah ba zai shiga wuta ba kuma kun sun ƙara kan wuta kuma da hadisi shafa'a wanda hadisi shafa'a ya nuna cewa sun ba shiga wutan to yaya za su haɗa tsakanin wancan hadisin da wannan A gani kaga ai sun shiga wutan kaga shigan su wuta ya cutar da su sannan an musu azaba din ashe kenan abin da ake nufi wato Allah ba zai dawo da su cikin azaba ba Allah ba zai dawoma da su cikin azaba nan ba ana nufin samsam ba za su kace azaba ba sannan shi wancan hadisi ba innaka law ataita li bi qurab al-ardi kadaya thumma laqita li la tushrik bi shay'a lalle kai da zaka zo da cikin azaba kurakurai sannan ka hadu da ni ba kai shirka da ni da wani abu ba la ataituka bi ya ha kina da na zo ba da cikin azaba na gafara shin wannan yana nufin ba za mu azaba ba wannan hadisin kwata-kwata ba shi da alaƙar cewa ba za musu azaba ba Allah zai zo musu da cikin ƙasa na gafara ne shi gafara nan zai iya yiwuwa a gafarta musu kai tsaye zai iya yiwuwa a gafarta musu bayan an musu azaba lokaci mai tsawo imanin ta cece su kaga dai har yanzu dai saban Allah ya cutar da su sai da sun shiga wuta a gane wannan sannan bayan wa'annan wa'annan da suka yi sa'a ne ma suka shiga mai aljanna daga baya wasu idan suna saban Allah kullum imanin rabuwa yake suna saban Allah imanin rabuwa yake imanin zai iya kai zuwa ga kafirci da kuma imanin zai iya kaiwa har su yi ridda idan kuma suka yi ridda kaga ba su ba aljanna har abada tunda imani na karuwa da karuwa aiki kuma yana rabuwa da rabuwa aiki ina fata gani kaga duk wa'annan hadisai gaba ɗaya ba hujja bane da ke koyon bayan ra'ayin irja'i Allahu a'lam فكيف يسمع هؤلاء بالأحاديث الوعيد يا يا وإن ذا سيد حديثنا نوعي hadisan da ke cewa la ya da kula janna la ya da kula janna da ma ko hal tadurru am la shi imani sabon Allah na cuta ko bai cutar ba tunda annaibancin mutum yayi ya cutar da imani shi ko bai cutar ya da kula janna man kana fi qalbi mithqala dharra min habba da kuma hadisin da ke cewa baya shiga aljanna wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayan zarra ko kwayan hatsi na girman kai zai shiga aljanna to a nan wajen mai kwayan hatsi wannan girman kan ya cutar da imani shi ko bai cutar ba sai da ya rage mai imani ga shi nan qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam mazinaci baya zina a lokacin da yake zina yana mumini ana kiran wa'annan hadisan ahadithul wa'id a gane ko qawli sallallahu alaihi wasallam dakalat an nara da magana Allah sallallahu cewa wata mata ta shiga wuta saboda mage nan, zaluntar mage ya shafi imanin ta ko bai shafa ba ya shafa يوم الفاتح بسم الله الرحمن ولو أنك الآن بحثت في أمريكا لوجدت أنك في غالب الأحيان ruwan cewa lallai kai da ka yi bincike cikin al'amarinka da ka samu cewa lallai kai cikin galibin lokuta kana zama a cikin gida kana shagaltuwa da wasu ayyuka wanda ba su da amfani an ce fudulul amal su ne ayyukan da ba su da wani fa'ida ba ka karanta alƙur'ani illa nadiran sai dai kaɗan kawai daga cikin lokuta idan ka toge ramadan ramadan ne kawai kake samu ka zauna kai ta yin tilawa bal min al musiba annaka tuqallibu al jarida kai yana daga cikin musiba ba wannan ayyukan da za a cire shi hmm. yana cikin musiba Lallai kai zaka ta jujjuya jarida kana karantawa sannan kana sake maimaitawa bayan ka karanta ka kai ƙarshe ka sake maimaitawa da kika kana karanta wannan jarida da kowane irin nishadi da kowane irin farin ciki amma idan ka ɗauki ƙur'ani ko ka ɗauki hadisi ko ka ɗauki tauhidi ko ka ɗauki fiqh ko ka ɗauki littafin kaza littafin kaza littafin manhaji littafin kaza littafin tarihi sai ka ji wani irin kunci a cikin ranka wal qalq ka ji wani irin girgiza zuciyarka babu kwanciyar hankali fi eh ka ji wani irin raurawa a cikin matabbacin ranka taratan eh, tara tara al-insani jalisan laysa lahu hammun illa at-tahadduth za ga wani lokacin mutum ya zauna ba shi da wata himma sai fira da kuma tattaunawa wanda yake mara amfani ma asdiqa'i fil awqat tare da ainihin abokanka, a zauna a yi tafira a yi tafira a yi tafira ila ma a ci naman wani akila ma ai ƙarya fil auqatin lati yanbaghi an yakuna fi a cikin lokuta wanda ya kamata ya kasance wajen samun ilimuka masu amfani ba'du talaba idza qara'a sa'atan wasu dalibai in sun yi karatu wannan lokaci na wa sha'iru fi nafsi annahu min qira'ati kuma yaji a cikin ransa cewa lallai ya fa'idanci daga karatunsa akhadha yuru an nafsi sai ya kama yurawi an nafsi yana hutar da kanshi yurawih yana cewa to ai lokaci yayi ne kamata huta ai na sha wahala ai na dade yana nazari kuma nazarin bai wuce wasu ɗan awa ɗaya ba misali wanda ya yi amfani da awoyi wajen guda uku a wajen fira awoyi wajen guda hudu ko kaza a wajen karatun jarida amma wajen karatun addini ɗan awa ɗaya sai ya kama hutar da shi wasu alhamdulillah ayin na yi ƙoƙari mutane nawa ba su da lokacin ba za su karanta wani littafin addini ni na samu na yi ai alhamdulillah an gani sai ya kama hutar da kanshi yana nuna ai eh, ya kokari qala akhsha an aqtula ala nafsi akhsha an usaqqilu ala an usaqqilu ala nafsi sai shi ina jin tsoro kada in takura ma kaina dan awa dan da ba har ya fara hutar da kanshi yana ganin wai ya takura wa kanshi akhsha an usaqqilu ala nafsi ina jin tsoro kada in tsananta wa kaina ma annal waqtan aka akhadha fil mutala'a tare da cewa lokacin da yayi amfani da shi wajen nazari lokaci ne dan kadan kwarai da gaske hunaka waqtun faridun tarakahu akwai lokaci fari lokacin da baya komai ya bashi yana aiwatar da shi ga wasu abubuwa marasa amfani abubuwan da ba su kai wannan daraja ba lallai ibn al-jawzi Allah ya masa rahama ya ambata cikin talbisu iblis Al-Maskafin Insan Bilisbin Binar Bawa'i, wato mutum ya wadatu da wasu ɗaɗɗugu daga cikin fa'idoji. Salaha min qira'atin law. Wanda ya same shi a daga karatu na shi. Sun ma yadkhulu alayhi madkhalan. Sannan sai shi dan ya shiga wani mashiga a garin shi wai kullu an ta khairu min ghayri. Kai ai ka fi alkhairi fiye da waninka. Kai kai kokari yayi. Ka hutar da kanka. Ya ji al-muddatu tarwih sai ya sanya tsawon lokacin hutarwa ɗin azabu da alfa'ida ya zama ya ninninka ainihin tsawon lokacin fa'ida da ya samu ya ninninka tsawon lokacin fa'ida da ya samu wa iyaz billah na Zagayi. Thank you. لكن ما أنا وبني أمام أبي أبن يجي شديد ما تبي أبي أنا تقول القرآن أبي حديث أبي دين مجيب أبى أنا أبو جزء قال يا بني لكن من جديد أنا يا أخي كلام القرآن ده كي يكفي جاء ثم إذا ما كان لوكس كلام القرآن ده جديد دول يا بني أبى أنا بقول كاتوني ما قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأحاديث المعروفة التي أشرت إليها عنك لكن شو هي نهج سيدنا نوح wanda na ishara zuwa garin su dazun? hadisin sirat salasa da saba'i hadisan nan na ƙungiyoyi saba'in da bakwai ɗin nan zai kaulu alaihi salatu wassalam ku saurara shi ne faɗin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam sarakatul yahud ala ida wa saba'ina firqa yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya sarakatul nasara ala antain wa saba'ina firqa nasara sun kasu kashi saba'in da biyu wata tamtari ku ummaci ummati ala salatu namri wa saba'ina firqa wata tamtari ku ummaci da sannu al'umma za ta kasu kashi saba'in da uku kullu hafi na illa wahida dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya man hiya ya rasulullah ta ce wace ce ya rasulullah ala jamaa su ne jama'a ana a cikin wata riwaya ma ana alaihi wa ashabi abinda nake kai ni da sahabbaina abinda nake kai ni da sahabbaina فنجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة. لا مسام شو على لي جواب من صلى الله عليه وسلم ينا هدوات شكتشي تعرض آية دي قبات لنا. ويتبع غير سبيل المؤمنين. آية جاء ويتبع كما يدو مؤمنين بقى. awwal ma ya dukul fi umumil aya kuma ashabul rasul alaihi salatu in an ce hanyar mu'minai su wane ne farkon wanda za su fara shiga cikin umumin wannan aya farkon wanda za su fara shiga su wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gano wannan ku farkon mu'minai فلم يكتفي يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله من ذا الله صلى الله عليه وسلم ب ب a cikin wannan hadisin da cewa ma ana alaihi abin da nake kai ko daga mata ya ce kawai ma ana alaihi abin da nake kansa idan mutum ya mutu akan abin da annabi yake kai shi kenan ya shiga aljanna ko to sai annabi ya ce ma ana alaihi duk mace wa ashabi wanda kai ka ce hanyar annabi daban hanyar sahabbansa daban ko kuma hanyar sahabbai wani hanya ne daban wanda ba na annabi ba ko amma haka yake nubi la na'am yakunu zalika kafiyun fil waqi' lil muslim wannan hakika yana kasancewa ya wadatar ga hakika ya wadatar ga musulmi allazi yafhamu haqqan al-kitab wal sunnah wanda yake fahimtar kitabu wa sunna tabbas duk mai fahimtar kitabu wa sunna ya san cewa in ya ce ma ana alaihi din ya wadatar walakinahu alaihi salatu wassalam ka tahqiqil amali amali na ne wajen amali bi qawli azza wa jalla yake sai da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ka hakikin amali kaman tabbatarwa a aikace ga maganar Allah azza wa jal wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya hanya ya ba hanya ba na mu'minai ba an gani bayan ya ce wa bai shaki rasul min ba'di ma bayyana lahu huda duk wanda ya saba wa manzon bayan shari'a ta bayyana a gare shi sai kuma ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai ya bi hanya ba hanyar muminai ba kaga hanyar manzo daban hanyar muminai daban eh to menene ya sanya akwai bambancin rubutu ne sosai rubutu sosai ma a gane ku kaga ya ce hanyar da nake kai ni da kai ya ce wa ya tafi gane sabilin muminin bayan kuma ya ce wanda ya saba wa manzo to da mutum zai bi manzo sannan kuma ya saba ma hanyar mu'minai ba zai yi mutum ya bi manzo ya saba ma hanyar mu'minai to me yasa kuma aka wari aka ce wa yattabi da sabirin mu'minin wanda kai za ka dauka sabirin mu'minin wani hanya ne daban da kuma ma ana yau mu ashabi abin da nake kai yau ni da sahabbai na Ina abin da manzo Allah yake kai wani hanya ne daban dan sahabbai daban to idan duk dai ne kawai to a wadatu da cewa ma ana alaihi mana ka ce ma ana lai yayi isa an gane wannan ko shi ne malam ke magana a nan wajen manzon Allah bai wadatu da cewa ma ana alaihi ba sai da ya hada da ainihin ma ana alaihi wa ashabi an gane wannan ko na'am um, da kuma da yake cewa nan walakin nahu alaihi salatu wassalam ta tafiqil amali da shi Allah kaman tabbatarwa a aikace ga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim a cikin hadisi inda yake cewa bil mu'minina raufur ga mu'minai mai tausayi ne mai rahama min rafatihi wa rahmatihi bi ashabihi wa atba'i daga cikin tausayin da rahamansa ga mabiyansa da kuma sahabbansa audaha lahum an ya bayyana musu anna alaƙatar bikatin najiya najiya an ta kuna alama kana alaihi salatu wa salam cewa lalle alaƙa na ainihin alfirƙatun najiya shine su kasance wato akan abin da annabi ya kashi da sahabbansa wa alama alaihi ashabihi min ba'd da abin da sahabbai ke kai bayansa idan la yajuzu an yutasala ala fahmi alkitabi wa sunna ala in haka ne kuwa lalle baya halarta a takaitu a wajen fahimtar kitabu wa sunna alal wasa'il allati la budda minha akan wasila wanda ba makawa gare shi akwai wasu wasila wanda ba makawa in dai mutum na zuwa ya fahimci larabci ma'rifatul lugha al-arabiyya misali kamar sanin lugar larabci bai halatta mutum ya saka nan ya ce ai shi professor ne a larabci والناسخ والمنسوخ ko kuma da sanin nasikh wa mansukh mutum ya takaita a nan wajen da makamacin wannan ولا بد له أن يرجع إلى في كل ذلك لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب مكوا يقوم أتكن ga abin da ainihin manzan Allah ya kasance a kai shi da sahabbansa abin da sahabbai kasance a kai li'annahum kama tabayyana min atharihim domin lalle su sahabbai kamar yadda ya bayyana daga ainihin tarihin su da kuma asaran su duk dai daga tarihin su annahum kanu akhlasu lillahi azza wa jalla fil ibada lalle sun kasance sun fi ikhlasi ga Allah a wajen ibada sun fi kowa ikhlasi ga Allah minna fil kitab was sunna wa sun fi musanin fiqhul kitab was sunna wanda wannan ma sun zauna tare da manzo Allah ga su gashi an gano wannan sun zauna tare da manzo Allah ga su gashi nam ila ghairi zalika min al-kisal al-hamida allati wa ga wannan wannan daga cikin sifofi abin yabo wanda suka ɗabi'antu da ita wa ta'addabu bi adabiha suka ladabtu da ladubbanta ko manzo Allah bai bar duniya ba ce sai ya yarda da su to me yasa ya yarda da su saboda addini da suke kai da ɗabi'un su da an gamsu da shi to wannan gamsuwa yake sa da kuma kasancewa su ne ɗaliban da ya zauna ya karantar to tunda su ne ɗaliban da ya zauna ya karantar da fahimtar su ya kamata mu ɗauki addini in dai muna so mu yi addini mai kyau in ba haka ba sai mu hallaka mu hallakar da mutane misali a gani to karkashin wannan misali yanzu muna iya cewa yanzu cewa kafin mutum ya zama malami dole ne sai ya kai ziyara zuwa ga malaman sunna na duniya in ba ka bai zama malami ba da akwai wani fahimta da yake yawo yanzu cikin mutane cewa jiya da ka fahimci salafiya in baka kai yawo baka kai ziyara zuwa ga Sheikh Fauzan ko sheik rabiu bin hadi ko kaza ba ko da kana da littattafan shi kai kyakkyawan fahimta ila fiye da wanda yin ziyara kai ba talafi ba ne wannan fahimta ya fara yawo dole ne sai ka tafi yawo ka je ka gabu in ka je ka ga da shi ba su har yanzu talafiyan ka na rawa ne ina wannan gani to akwai masu irin karancin fahimta da suke da irin wannan kwakwalwa kaga in abu ya zama haka kaga ana so a shiga cikin wata sabuwar ɗariƙa kenan ko to yanzu an kusan samun wasu mutane wasu so tura mutane cikin ɗariƙa eh ɗariƙa suna ɗariƙa su ba salafiyu ba su ɗariƙa ce salafiyar ita ce dole sai ka kai ziyara zuwa ga malam wani zuwa ga malam wani duk fahimtar da kai wa salafiya in ba kai ziyara ba akwai matsala an gane wannan ko wai suna so su yi amfani da logic da cewa abin da yake faruwa tunda yanzu ana rikice-rikice na addini wannan wannan fasalafa zai ce kaza wancan fasalafa zai ce kaza kaga yanzu in an kai ziyara zuwa ga wayannan malamai zai zara bakan daba to su wayannan malamai su tsakanin su ba sabani da su albani da su bimba da su fauza din ba su da bambancin fahimta idan ka ka kai ziyara wajen fauza din kuma kai wajen albani ba ya za a yi an gani to cikin wayannan akwai mutanen da su ba ma fahimta addini ya dame su ba kawai su tada fitina an gani su dai su tsaya masu mare su kima mai salafiyan ba wannan bane an gani su ta tada fitina dole sai ka je ka amshi ijaza a wajen wane wane ne ya kawo wannan sharadi a wani kitab ko a wani sunna a kawo ka'ida cewa dole sai ka je ka amshi ijaza wajen malami sannan ka zamba salafi dama in dai kalmar shahada bai isa zan musulmi ba sai wani ya zo ya ba ijaza na ba san gane kaga wayannan mutane suna so su kirkiro bid'a su tashi daga ainihin ahlus sunna su koma mubtadi'a babu wanda ya hana kaka sabbin babban malami in ba gane ba dama ce fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamu to yaya kuma ka sani in kuntum la ta'lamu fasalu to yaya in ka sani ina fasan gane wannan to na ga irin wayannan ba ba sa karatun in ka je ka zauna a kashin su sai wani ya ce ma ya samu ijaza guda talatin amma in ka zauna ba za ka ga tasirin wannan ijazan ba ai alhamdulillah na je na ga na ga rasulan na je na ga fauzan to kaga kidan ne tunda baka fahimci karfiyar da kyau ba an gane almuhim ga addinin musulunci ba ba addinin ba bane ba addinin Islam bane addini ne na Allah idan ka fahimce shi da kyau wayannan su malamai sila ne su kamar yanzu ba taba gani Imam Malik ba to sai wani ya ce mun yanzu ba zan yi malikiya ba sai yanzu mutanen da suke karanta littafin Imam Malik su taba gani shi ne Sheikh Min ya ce kana iya yin karatu ka ɗauki littafin malami ba za mu ka fahimci abin da malamin ke nufi in baka fahimta ba ka tambi wanda ya sani ya ba bayani ku duba cikin littafin kitabul ilm shi kana iya karatu ta littafi ba tare da kaga malamin da ya wata bai kana iya yi za ka ma'ul lokaci za ka iya fahimta fiye da wanda ya karatu a wajen malamin ba an gane wani ko to galiban gaskiya akwai matsaloli wani yana da kwakwalwa takaitacce sai ga mutum addinin da bai gama sani ba amma yana nan shi burin shi kawai ya bata wannan ya lalata wannan shi ya daga kanshi Allah shi kiyaye eh na'am usul na'am eh na'am Thank you. Eh, ta kitabul irin kawai da malamin Usaimin kawai an tambaye shi kan wannan ya ba da wannan amsa to kaga in dai ana magana din salafiya da ake Usaimin ne a shafa fatiya amma wani yana cewa sai ka can su yan je ka kan samu wani sai kan samu farko sai kan samu waye sai kan samu waye in baka same shi ba to har yanzu salafiya ta akwai alamar tambaya waye ce haka a ina ka samu wannan ka'ida to duk irin wayannan mutane suna nuna gaskiya suna so ne wato haka ce so su lalata al'amura ɗayan a fata ne kowa ya rasa a fata gaba ɗaya kowa ya rasa su tsaya a karantar da mutane madaran aƙida suna nan suna tara gefe su dai ba sa iya karantar wani gaskiya ba sa iyawa abin da ya dame su kawai su bata da ba za mu iya karantarwa ba bari kawai mu ta lalata abubuwa muka muka bata ruwan gaba ɗaya kowa ya kasa sha ba shi kenan ba kuma irin wani mutane sai dai su tada fitina amma ƙarshen al'amari dai su ya kasa gaskiya dan duk mutumin da yake so ya lalata abubuwa to Allah ta'ala baya taimakon shi abin da yake so eh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مجمل أصول أهل السنة والجماعة السلف سلف ومستدر هذه الأمة من الصحابة نعم من يو سلف سوري فرقون وانا الأمة نعرج الصحابي والتابعين لكم التابعين وأئمة الهدى لكم جابوروني نشريا القرون الثلاثة المفضلة أجل قرنوني غدا أكو والنسكي المفضلة قرنوني غدا أكو ما درجة wa yutlaqu ala kulli man istada bi haula yawa kaga an ce menene su ne sadaru hadhihi umma su salaf su ne farkon wannan al'umma na sahabbai da tabi'ai da a'immatul huda shin su wane ne a'immatul huda an ce su ne farkon wannan al'umma su salaf na sahabbai da tabi'ai sai kuma ka ce a'immatul huda manhum eh to kenan duk wani tabi'i duk wani sahabi imamu imamul huda ne shi duk wani duk wani tabi'i gaba da imamul huda ne shi to bai bambancin su bai bambanci wayannan a cikin sahabbai akwai manyan malamai wanda su marja'iya ne su ne marja'iyatul ulya bi fahimin nusus a gare haka nan cikin tabi'ai akwai marja'iya al-ulya wato manyan malamai da su ha, wanda in al'amari ya rikice ana komawa zuwa gare su a tambaye su fatawa wani na zuri ayin batul huda a cikin sahabbai akwai wanda sun musulunta sun ji sai wajen uku ne wajen manzo Allah wasu wanda da suna karatu wajen manzo Allah ba su koma garin su an gane wannan ayi kaga wayannan su ba manyan malamai bane su amma mutanen kirki ne sahabbai ne su hmm. akwai daga cikin sahabbai manyan malamai akwai daga cikin sahabbai ɗaliban ilimi ko ban ji wani ku? da so daga shi yasa ya ce su salaf su ne farkon wannan al'umma na sahabbai da tabi'ai duk sahabbai da tabi'ai salaf ne su sannan sai a'immatul huda manya-manyan malamai daga cikin su to misali kamar yanzu in muka dauka misali a cikin sahabbai akwai irin su Abubakar akwai irin su Umar akwai irin su Usman akwai irin su irin su Abdullahi bin Abbas akwai irin su mu'azu bin jabal idan irin wayannan wanda in al'amari ya rikici irin su aisha radiyallahu anha akan koma zuwa gari daga garuruwa daban-daban in addini ya rikici ana dawowa zuwa gari a tambaye su an gane shine walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum ulil amri minhum din nasu ne ainihin ayyukan huda da za su mayar da al'amari zuwa ga manzo da kuma ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum da wa'annan da suke istinbadin al'amura daga cikinsu da sun san shi kun bai wannan ku to kaga wannan ayi matul huda kenan misali kamar a ce a cikin tabi tabi'in cikin sauki mu ce irin su Abu Hanifa irin su Malik irin kaga ai tabi tabi'in ne su akwai kuma akwai wanda akwai manya manyan malamai daga cikinsu wanda ana komawa zuwa garin sa idan al'amari ya rikice wayannan su ne kenan kuma umum wa khusus to hmm. ai matul wasu tashi ne daga cikin salaf daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai daga cikin tabi'in tabi'in wa yutlaqu ala kullu man ittada bi haula sannan ana wawaitawa ga duk wanda ya koyi da wayannan wa sara ala nahji kuma ya tafi akan manhajin zu na fi sa'irul usul a cikin sauran zamanin ana kira shi salafi nisbatan ilayhi eh, in dai mutum ya yi koyi da wayannan mutane sannan kuma ya tafi akan manhajinsu a cikin sauran zamunna bai saba wa manhajinsu ba ana kira shi salafi nisba ilayhi a gani wato an yi nisba zuwa ga salaf ta ce salafi ai rajulun mansubun ila salaf mutumin da ake jinginawa zuwa ga magabata a gane ku hmm. Eh? shan wani mai magana daga cikin zuwai idan ana gabani a cikin addini sai a buga musu waya sai su ba da amsa Zai su buga waya su ba da amsa zai warware sabanin ila wannan wanda ka tura ila shi ne malamin da ka yarda da shi a cikin su ila kuma akwai wani malamin wanda kuma shi kuma yana da ra'ayi sabanin wannan misali yanzu ana rikici kan niqabi zan kawo misali sai ka ce a tabi fauzan kisan ce a tabi albani ba ka bane ka ce to ai ana rikici akwai fauzan yana rayu fauzan zai iya ba da amsar da ba gamsu da shi ba yadda ina karatun littattafan malikiya imam malik zai ba da amsar da ban gamsu da shi ba gashi imam ne shi babban malami ne shi to in har zai bada amsa har ka ce ba gamsu to sai fauzan kuma kun gane yadda abin yake yi ai su kansu malaman salafiyya suna da bambanci fil masail to kace to ai a buga waya a tambayi wani malami mu zauna mu saurara to mun zauna mu saurare shi to ni ma a buga waya a tambayi wani da kaga sai a faɗi kishiyar naka akal maka lawo ya halarta mace ta tuka mota kace ce to a tambayi fauza sai fauza ya ce subhanallah ya za a yi mace ta tuka mota ai bai halarta ba sai ta tambayi albani albani ce a ah, shin mace na hawa rafiya zamanin annabi ina fata kaga sai albani ce mutana hawa aka ce mutana hawa sai shi kawai kyale ka kawai amsa ne mai doki mutana hawa na kuma tana hawa ya raka na hawa mota to kaga yanayin yadda abubuwa ke wato maganar malamai ba wai malami guda ɗaya ba zai iya da din matsalar ba sai an tafi duk malaman sunna an ji yadda kowane malami ga irin fahimtar shi nan amma kila kai kana so ne ka tattaro mutane ƙarƙashin malamin ka kawai Tun wannan ne mun tsaya kan mazhaba guda ɗaya kawai Tun wannan ne ba sai mun tsaya mun muna bin fauzan ba kowanne ya fauzan imam malik ya ninninka fauzan imam shafi ya ninninka shi sai mun tsaya mun rike mazhaba sai mu kyale ta ba ta gane wannan a su na malamai su ma ba sai kowa ya rike su kaɗai ba ba sai lalle sai ka zo wajen kake salafiya ba babu inda ka faɗi wannan cewa sharaɗin zama ka salafiya sai ka kai musu ziyara sai sun ganka sai sun shafa ba kai Eh, sai ka zama to sun baka menene ijaza to kaga duk wannan duk wanda ya faɗi wannan sai mu ce to ka zauna ka kawo mana hujja min alkitabu was sunna ya tabbatar da wannan in baka da shi to lalle ba wani addini kake so kawo mana gara mu koma inda muka fito in har da muna da wani addini sai mu sai mu gane in da can mu malikawa ne sai mu tsaya mu rike malikancin mu ya fi mana alkhairi ga mu rike wani mutum a wannan zamanin dan fa innal hayya la tumanu alaihi fitna an gane amma duk wayannan malamai malaman sunna ne su fauzan zuwa yi. amma babu wanda zamu rike shi mu cewa in fatawa ya zo in ya faɗi magana yankan wuka ne in sun faɗi magana sai mun auna Sheikh Rabi bin Haji malamin mu ne ya faɗi magana sai mun auna Sheikh Fauzan malamin mu ne ya faɗa sai mun auna eh? Ubaydul Jabiri malamin mu ne ya faɗi magana sai mun auna Sheikh Mukbil malamin kowanne babu wanda a cikin zace daga ya faɗi magana ce to ku bi in ba ka ba ka babu shi sai dai in ya faɗi magana kamar yankan wuka ya kawo hujjoji gamsassu wanda mun gamsu da shi dama muna bin shi ba wai don kasance wani mutum ba muna bin shi kan hujjojin da ya kawo ina fata gano wannan ina ganin kamar su mutanen da basu su fahimci wa mai salafiya ba sun doka kamar mutum da ya salafiya a wayannan malaman salafiya ne kamar yadda su imam malik imam malik malamin salafiya ne eh? imam shafi'i malamin salafiya ne amma maganganun shi ana bi kai tsaye jiya mun kawo dalilai ko cewa hatta ɗaliban imam malik ya faɗi magana wani lokaci sai su ajiye mai nashi su ma su yi baɗi sai ga gashi an ce ƙala malik ƙala bin ƙala kala sahanun ƙala kaza to yaya za a yi a zo a sanya ma alaka ba ma cewa wai sharaɗi ne ka je wajen malam wani ko muna rikici shi shikenan za a yi maganin rikicin da muke kai saboda haka kaza kaza ana so daidai a ɗari kantar da mu in dai haka ne babu laifin ban gana ba ka tambayi malami wanda ya bi ka ilimi ka tambayi su bautan din babu wanda ya hada ka kai ziyara zuwa gare su in Allah ya baka dama in bai baka dama ba yanzu shehu dan bodiyo har yaba duniya bai samu ya bar Najeriya ba har yaba duniya ko aikin hajji bai zuwa ba to sai ka ce baka yarda da ilimi shi ba imam malik har yaba duniya bai ban madina ba har yaba duniya bai tashi daga a madina ya gama rayuwar shi har yaba duniya sai ka ce dole da ya tashi ya je garin da kake so sannan ya zama malami kuma ilimin imam malik ba karamin ilimi yake ilimin sa kowa ya san ilimin sa to a madina kawai ya karatu da sauran zaka shi karatu albarka ne ba wai ya wace ya wace ba za ka iya gama yawonka ka dawo yadda ka tafi haka ka dawo ka shiga jirgi ne kawai ka tafi yawo na masan gano wannan yanzu wannan kawai sai mutum ya dan je wani gari yawo daga ya dawo zai nuna mutane da shi da bai san muhimmanci kaza ba shi yanzu ya gane ma mutum bai fita bai karatu ba ko da shi haka shi wala bai sani ba shi da ya doka ya karatu sai da ya fita wani sai gane bai karatu ba amma har yanzu karatu mun ji gani karatu da ya yi to zuba sai ka fito wajen zanni zama baka da baka wani wani abu zai to irin wannan gaskiya irin wannan fitintunin suna buƙatar ɗaliban ilimi a yi ta karatu saboda in ba a karatu sai irin wannan zai tura ka cikin wata dariƙa da sunan kai ka ɗauka kana salafiya suna so da su iyakanci kansu suka takure kansu su ne salafiya to duk mutumin da baya cikin su to kawai shi kaza ne shi da sauran haka kaga kawai cikin sauki za mu ce kawai wa'annan yan dariƙa ne masu kiran kansu yan dariƙa salafiya ba wai yan salafiya ba shi ne na rahman rahim eh shar usul sunna da Allah السلف الذين أكلوا بهذه الأدلة وقوم الخوارج wato ‘yan salaf wa'yanda suka yi riko da wa'yannan adilla din, suka yi fito na fito da khawarij awon mu'ahalar fitan min al-mu'tazila suka yi fito na fito da ma'abota fitintunu daga cikin mu'tazilawa da wasu su umala shi nan gaba ɗaya umala ne wato ma'ana masu aiki da yan barandan wato yan barandan gwamnati ne masu aiki ne ga yahudu kaje ce umala hazar rajulu amir har wannan mutumin yana aiki ga Amerika da ingila a gani ai malam wani ai yana daga yana aiki ɗan barandan Amerika ne to su ne sai kiran mutane umala su salaf wa'anda suka fito na fito da dalilai kuma suka yi mukawama da khawarij suka yi fito na fito da ma'abunta fitina daga cikin mutazilawa da waninsu shin umala sun yan baran dan gwamnati ne wajen wasif yan leƙen asiri ne ni wallahi yuharibuna ahlus ahlus sunna da shakar cewa wani ni wallahi suna yakan ahlus suna da usulubi na yan communism da usulubi na yan ba'as da usulubi na yan ƙaumiyya mutanen da suke yan wariyar launin fata yan kaza yan kaza misali wal ahzabul mushida da kuma irin kungiyoyi na fati fati na ilhadi wanda ba su yarda da Allah ba na'am fa kaifa tastakhdimu hadhihi al-asalib fi haqq al-muslimin yaya zaka yi zaka yi zaka aiwatar da irin wannan usulubi ga haƙƙin musulmi kaifa la ta'khuduna bi hadhihi al-adilla yaya ba ku riko da wayannan dalilan walima la ta'taziruna wa hum wa indahum hadhihi al-adilla me yasa ba za ku yi uzuri ga malaman sunna ba yan salafiyun alhali a wajensu akwai wannan akwai wayannan dalilan na an al'an la uridu an ukhrija ara anna al-hakima kufra kafara al-kufra ni anan wajen bana so wato an ukhrija wato in yi tawaye wai saboda ina ganin shugaba ya kafirta kufran bawa ana ma kasar ni ban kafirta shi ba gaskiya an ta zahabta mazhabar khawarij kai din nan wanda kake ya kafirta ka tafi mazhaba ne na khawarij ka kafirta shi ka tafi mazhaba na khawarij ka kafirta shi rukunin fi hali ka bar ni cikin hali na akai ya kai dan uwana la ta yinni ya akai kada ka wulakanta ni ya kai dan uwana an ce jibu an tasma li qawli rasul sallallahu alaihi wasallam ma aqamu salat kai yana wajaba ka saurari maganar manzo sallah da zai cewa ma kamun sallah ma sallau eh matsar sun tsaye da sallah ma sallau matsar sun yi sallah hatta taro kufuran bawaha har sai kun ga kafirci wanda yake bawahan al'an ma arafna aliman mu'tabiran a yau din nan ba mu san wani malami wanda ake lura da shi a matsayin malami ba qala ya'ni fi ba'd al-hukam wanda ya faɗa bi ma'ana ya faɗa ga wasu sashen masu hukunci da sashen mahukunta misali kaman a ibn baz ta'rifuna annahu kaffara ba da hukam kun san cewa ibn baz ya kafirta wasu hukam ko wa da ulama wato wasu malai ba sun kafirta wasu hukam eh. kaman misali kaman ibn baz ya kafirta Saddam Hussein kai tsaye saboda wasu abubuwa da dama kan Saddam Hussein ya kira shi dagutul Iraq an gane wannan ko akwai wanda suka kafirta irin su Saddam irin su zafi da ire-iren su da irin wasu ire-iren malamai haka lakin azal hukam ma zaru fi da'iratul islam amma ai wasu hukam din ba kafirta su ba ba su gushe ba suna cikin da'ira ta musulunci duk da sun karkace a cikin da'irar musulunci sun karkace amma ba a kafirta su ba ma ahadu kafarahu babu wani ɗaya da ya kafirta su amma an san fasikai ne an san alzalimai ne su amma ba kafirta su ba hal hunaka masalan alimun mutabar min ahli sunna shin misali akwai wani malami abin lura daga cikin ahli sunna min an zayin nas daga cikin mafi tsarkin mutane kala bi kufri fulan wa fulan wanda yake da ra'ayin wanda yake da ra'ayin kafirci kafirtan wani da wani eh, daga cikin hukam a yanzu yanzu wani shugaba ne malaman suna wanda aka sani a suna suka ce yayin da waye shi yanzu ai akwai shugabannin da yawa a duniya amma ko zamanin bin ba shugabanni nawa ya kafirta ba su da yawa shugaba ɗaya ne ko biyu ya ayyana misali haka nan so sauran malaman to ga shugabanni da yawa a duniya ba kafirta su ba zai yafuru al-hukam wa shu'ub ma naji illa sufaha wal jahala ba mu samu masu kafirta hukam ba face wawaye da kuma jahilai da kuma ainihin yan barandan mutazilawa yan barandan kawari su ne suka kafirta hukumar lazi da kafaru su ne suka kafirta hukam din wato wa'anda suke kafirta hukam da kuma kafirta ainihin talakawa wallahi yukaffiru hukam wal masu kafirta hukam da kuma ainihin sojoji rundunar mutamadda madarsar sayyid dukan wannan an samo shi ne daga makarantar sayyid kudur to kaga wannan shi ne, dalilin da yasa wannan bawan Allah ke bakin jini shi wannan bawan Allah akwai mutanen da ba za ka san cewa ba kwa tare da su ba sai ka taɓa mutumin nan in kana so ka san kuna kana tare da wannan mutum ba salafi ne ko ba salafi ba ne to in ka dan zunguro sayyid kudur kaga yayi fushi to ka san kowa yi shi a gano wannan ko to shi wannan bawan Allah ba wai yana magana a dunkule bane wani lokaci zai kama suna in kai magana a dunkule kace mutanen da suke kira a gaba ne ba da shi makala kake ce misalin zai da kudu to ka faɗi wannan ta masu magana ka tono tsuliyar dole na san gane ba duk mutumin da ya zunguro wannan ya zunguro kashi mai kace to kowane irin kowane irin kazafi za su yi ma za su jingina ma guluwi ka cika guluwi ka cika bid'antarwa ka cika kaza har ma su jingina ma abin da babu ruwan karshe a gani ko wannan mutumin da aka faɗa abin da suka faɗa abin da aka faɗa gaskiya ne amma kada a faɗa ne kawai su sun yadda su soki sauran mutane suna iya suka manya-manyan malamai irin su ibn ba irin su ibn usaimin amma ba su yarda taɓa wannan mutumin ba su da yan sururiya za ka ɗauka cewa da kai da shi duk talafawa ne ba za ka sani ba sai ka zunguro irin wannan ka taɓo sai kudu ko ka taɓo hasan ka ga yayi fushi to ka san shi ne kawai an gano wannan ko na'am allazi hadama usul sunna wanda ya rusa usul na sunna wa ta'allaka bi usul ahli dalal yana sayu da usul na ma'abuta baka shi wannan bawan Allah ya ratayu da usul na ba abuta baka jami'an gaba daya ma min aslin fasidin illa tabannahu kashi babu wani asali ba ta cefa ce wannan sai kutub ya gina shi ya gina wa kashi wannan asali asali na mutazila asali na khawari asali na jahiliya asali na sufayi asali na wahdatul wujud asali na aqlaniyun asalin qur'aniyun duk gashi nan wa ma min asalin min usuli ahli sunna illa wa adamahu babu wani asali daga cikin asali na ahli sunna face sai da ya rusa daga tafsirul umma daga cikin wannan akwai kafirta al'umma ahlu sunna sun hana a kafirta al'umma ba dalili ومنها الأصل الذي yanbani عليه هذا daga ciki asali wanda wannan tafsir ke ke ginuwa kan shi in ka kafirta mutum menene lazim kan abin da ke biyowa baya asali wanda yake wanda wannan tafsir din ke ginuwa kan shi dokan makami ko hmm. Daukan makami halatta in ka ce mutum kafiri ne kamar ka ce jini shi ya halatta in ka ce mutum kafiri ne kamar ka ce ƴaƴan shi ba za su gaje shi ba in ka ce mutum kafiri kamar ka ce ba za a bi sallah ba wanda ba a bi sallah wanda ba a binne shi a makabartar musulmi wanda ba a cin yankan shi wanda ƴaƴan shi ba za su gaje shi ba wanda kaza wanda jini shi ya halatta shi ne abin da ke biyowa baya an gano wannan ko annal iman la yazidu wa la yanqus sannan kuma wannan cewa lalle imani baya karuwa baya raguwa al iman imma imanun imanu mi'a wato imani imma ya zama mi'a filmi'a wa imma kufr imma imanin mutum ya zama ɗari bisa ɗari imma yanzu zama kafiri wannan zai yi a ce imanin mutum ya zama ɗari bisa ɗari abu zai yi ba kawai imani ko shi kawai amma insanin inda mu'asir amma mutum a wajen shi akwai sako da ta'a idan mutum na da sabo idan ya yi da'a ga wani mai shar'antawa a cikin wani juzi'i bakar kafara in ya yi da'a ga wani mai shar'antawa a cikin wani juzi'iya to ya kafirta ya fita daga cikin da'ira ta musulunci na batan gane ke sa dole ne mutane dole ne kaga an ce yan madakira eh wannan suna dalili kenan saboda yana tona musu asiri sosai kamar yadda Muhammad bin Abdulwahab ke tona asirin ainihin a yan bid'a da masu shirka da shi'a da sauransu sai yasan ya suke cewa yan wahabiyawa yan jami'a yan madakila yan jami'a yan kaza yan kaza dalili kenan Allah shi tawassai ana tunatar da yan uwa akwai muhadara yau da malam zai insha Allah tsakanin magrib zuwa isha a masallacin canta na hayin tsammani Allah ba da ikon zuwa cikin matsalar duniya ba. Yawan ce za a yi Za a za a yi ba yi zafi an shiga su da wuce an san a cikin zagaya a ƙara neman yau. Su ga ƴan uwa a sabilillah.